Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Alhamis 16 ga watan Janairu na shekarar 2020. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A yau Alhamis Majalisar Dattawan Amurka za ta fara sharar fagen kan shari'ar tsige shugaba Donald Trump. 'Yan majalisar Rasha sun amince da sabon Firayim Ministan ƙasar Mikhail Mishustin Shugaban Hassan Rouhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take yi kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliyar 2015. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan jarida ke cewa akan irin barazanar da ake yi wa rayuwarsu. Wannan na zuwa ne bayan kisan gillar da aka yi wa wani ɗan jarida a jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji yadda wasu 'yan yankin kudu maso yammacin Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan haramta rundunar tsaron a Motakun. Muna kuma tafa da shirin lafiya wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis Majalisar Dattawan Amurka za ta fara sharar fage kan shari'ar tsige shugaba Donald Trump tare da zaman farko da zai hada da 'yan majalisar wakilai waɗanda za su zama masu gabatar da ƙara da za su gabatar da ƙudurin tsige shugaba Trump ga sanatocin waɗanda za su zama masu yanke hukunci. Za a rantsar da alkalin alkalin kotun kolin Amurka Justice uh, John Robert a matsayin wanda zai sa ido kan shari'ar. kana daga bisani ya rantsar da sanatoci 100 na majalisar dattawan dan majalisar wakilai a bangaren 'yan democrat gerald nadler na ɗaya daga cikin mutum bakwai da za su gabatar da karar tsige shugaba trump a gaban majalisar dattawan new documents and additional witnesses have emerged that unmistakably point to the president's guilt Ya ce mun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban ya yi laifi sannan mun gano wani yunkuri da wasu a 'yan majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci. shugaban masu rinjaye mitch mcconnell ya ce matakin ƙarshe na yau alhamis zai sanar da fadar white house da kirawo shugaban ƙasa don ya amsa tuhume-tuhumen tsige shi da kuma turo lauyansa za a dai fara ainihin shari'ar ne a ranar talata mai zuwa a yau alhamis 'yan majalisar rasha sun amince da zaɓin da shugaba vladimir putin ya yi na mikhail mishustin a matsayin sabon firaministan ƙasar kaɗa zuwa ne bayan wata muhimmiyar rana a siyasar ƙasar ta rasha a jiya laraba inda aka ga shugaba Putin ya gabatar da wani gagarumin garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar, kana kuma ya amince da yin murabus ɗin uh, uh, Dmitry Medvedev da daɗaɗɗen Prime Ministan kasar. Medved ya mika takardar rayin murabus din a majalisar ministocinsa jim kaɗan bayan da shugaba Putin ya gabatar da jerin wasu sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin ƙasar a ƙoƙarin ya ƙara wa 'yan majalisar ƙarfin iko sannan a rage na shugaban ƙasa. Daga bisani kuma shugaba Putin ya zaɓi Mikhail Mishustin mai shekaru hamsin da uku wanda ya shugabanci ma'aikatar haraji fiye da shekaru goma amma ba mutum ne sananne ba a fagen siyasar Rasha da ake gani zai iya shuga. shugabantar gwamnatin. Shugaba Hassan Ruhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take yi kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da kasashe masu karfin tattalin arziki a shekarar 2015 yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alkawarin da ta yi a ƙarshen yarjejeniyar. Iran na ƙara fuskantar matsin lamba amma muna samun ci gaba. shugaba ruhani ya ce a wata hira da ya yi ta talabijin a yau alhamis ya kara da cewa iran ta cire duk wata iyaka kan sarrafa makamashin na uranium wanda za mu iya amfani da shi wajen hada makami na nukiliya iran da ya ta karya ya adadin da aka takaita mata tun farko ta kuma haura da adadi mai yawa na ruwa da kuma makamashin uranium da aka amince mata ta mallaka shi dai shugaban amurka donald trump na bukatar kasar ta iran ta shiga wata sabuwar yarjejeniya wacce za ta dakile daukacin shirin nata da ya hada da na mallakar makaman, nukiliya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc duniya ta shiga wannan sabuwar shekara da wani abin takaici yayin da masu tsatsauran ra'ayi na kungiyar Al-Shabab suka kaddamar da hare-hare kan wurare da suka auna a ciki har da makaranta, ofishin 'yan sanda da kuma sansani da dakarun Amurka da suke amfani da shi. Masu saka ido sun fara muhawara ko karuwar tashin hankali wasu alamu ne na sake sabunta karfin da kungiyoyin 'yan ta'adda ko wani abu ne na lokaci. Wani sabon rahoto ya nuna kungiyar ta kashe sama da fararen hula dubu hudu a cikin shekaru goma da suka gabata. ranar Litinin da ta gabata an kashe wasu malaman makaranta uku da kuma yin garkuwa da wani malami guda ɗaya a garin Kamuti na ƙaramar hukumar garisa da ke iyaka da Somaliya. mutane uku da aka kashe ba musulmi ba ne yayin da ɗaya da aka yi garkuwa da shi musulmi ne an kuma raunata wani malami guda ɗaya a cewar kamfanin dillancin labarai na associated press maharan kuma sun kai hari a wani ofishin 'yan sanda da kuma lalata wata hasumiya ta sadarwa a yau alhamis pakistan ta sanar cewa kungiyar taliban ta shirya ta rage tashin hankali a afghanistan da ta kirawo shi wani babban ci gaba na amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya da aka jima ana jira da kungiyar 'yan da kayar bayan ta daɗe tana tattaunawa tare da amurka ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud quraish ya sanar da haka a cikin sakon faifan bidiyo cewa islamabad tana tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga pakistan da afghanistan da kuma yankin baki ɗaya. a yau mun samu wani gagarumin ci gaba a wannan yunkuri namu kungiyar taliban ta amince da bukatar mu na rage tashin hankali kuma ina tunanin wannan wani babban ci gaba ne ga tattaunawar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban kureshi ya faɗa bai kuma yi wani ƙarin haske sosai ba ministan harkokin wajen wanda yanzu haka yana wata ziyara a washington ya bayyana haka ne kafin tattaunawar da zai da takwaran aikinsa na amurka mike pompeo da kuma mai ba da shawara kan harkar tsaro robert o'brien labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan jarida a Najeriya na ci gaba da fuskantar barazana da cin zarafi iri-iri wata sa'in ma har da kisa. A cikin makon nan wasu da ba a san ko su ne ba sun kashe wani ɗan jarida mai suna Maxwell Nation da ke aiki da gidan rediyon Fumbina FM a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz wakilin murya Amurka ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kamai da 'yan da kuma abokan aikin suka tabbatar wasu da ba san ko su ne ba suka bi dan jaridan har gida cikin dare suka fitar da shi zuwa wani waje inda ko suka sassare shi kafin daga bisani rai sa. abdullahi tukuru. wakilin gidan rediyon najeriya frcn da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yada labarai a jihar adamawa ta correspondent chapel ya koma bai na su ne da cewa har ga allah ban ji daɗi ba saboda yanzu rayuwar ɗan jarida tana cikin hatsari ko ina kake aiki kenan tunda shi wannan yaro zan ce kusan karkashi na yake aiki tunda wajen aikin mu daya kuma mukamin mu dai ba daya ba mm. to amma yadda yake girmama mutane yaran kuma yadda yake tafiyar da aikinsa gaskiya sai muka ji kwatsam wai an kashe shi an ɗauke shi a gidansa ma wai an kai shi kusa da wajen aiki an kashe shi an yadda gawar kawo yanzu rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta dsp ya hangroje ta ko tabbatar da faruwar lamarin inda kakakin na 'yan sanda ya bayyana irin matakin da aka ɗauka a yanzu. A rundunar 'yan sanda dai ta ɗauki matakai na ɗaya shine kwamishinan 'yan sanda ya riga ya umarci masu gudanar da bincike ta fannin kisa da zugar zayo duka su gudanar da bincike. su gano su waye ne suka aikata wannan mummunan abu sannan kuma ya riga ba da umarni a ba da tsaro sannan ya riga tura rundunan 'yan sanda da su yi sintiri da kuma su gudanar da a patrol a area din gaba da domin su gano na uku kuma rundunar 'yan sanda a cire suke su ba da kyauta ta musamman ga duk wanda yake da bayanai wanda zai iya taimaka ma rundunan domin gano wayanda suka aikata wannan ta'asa a yan makonnin nan aka ma samu karuwar cin zarafin 'yan jarida a najeriya batun da ke kata da hankulan 'yan jarida a kasar muhammad ismail wani tsohon editan jaridar leadership ne ya kai tsokaci dangane da abubuwan da ke faruwa a yanzu to gaskiya wannan alamari abun bakin ciki ne wanda kuma mu muna tur da shi kuma muna muna nuna alhininmu akan abubuwan da suke faruwa ga musamman ga 'yan jarida saboda aikin jarida kusan aiki ne gaba ɗaya na jama'a da su gwamnatin da kuma wanda eh, talaka da duk kowa da kowa ma aikin jarida ya shafe shi tsoron da aka ce dan jarida ya shiga cikin tasku ko kuma an hana shi aikin shi ko kuma ana kama shi ana ana cin zarafin shi da sauransu wani abu ne wanda zai kawo gaba daya eh, ana kisa wani abu ne wanda zai kawo matsala gaba daya ga kasan saboda aikin shi ba wani mutum ɗaya yake ma aiki ba yana ma ƙasa aiki ne gaba ɗaya in aka ce kuma hana shi aiki to akwai matsala kenan gaba ɗaya kasan za ta samu matsala me kake eh, ke ganin ke sa ana samun yawaitar kashe 'yan jarida musamman ma a najeriya eh to wasu abubuwa ne wanda zaka dauke su ta bangarori da dama na farko dai musamman da ta bangaren abin da shafi yan siyasa gwamnati da shauransu wani zubin musamman kuma yan jarida da suke jarida na investigation wanda ake cin binciko eh, a binciko suna binciko wasu abubuwa wa'anda za ka gani wanda ake yi wanda karewa ba zai ci ba kuma kasan nan abin da ake yi kenan kusan idan ka je ka duba harkar gwamnati da harkar siyasa da waye da waye za ka je ka duba kusan kashi casa'in na abubuwan da ake duk abubuwa ne wanda marasa kyau. Muhammad Ismail kenan wani tsohon editan jaridar leadership Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya. Bayan da gwamnatin kasar ta ce kafa rundunar tsaron a Amotekun da gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya guda bakwai suka yi ya wa dokar kasa, jama'ar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya ji ta bakin wasunsu. sunana Sulaiman Daura. Gari babu sama lafiya. Aka ce aka da abu mai federal government kekin yake duba. Bayan kuma aka yanci an yi abu a ce ba sun shi. To amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba ta nazari ta gane cewa wannan abin ko kuma wannan rundunar tsaro ta saba wa dokar kasa ta saba wa ka'ida. Kai wannan karya ce. Wannan abubuwa ke yin ba zai kama matsala ba. Sama lafiya ke so. Amma tsarin mulkin Najeriya ya ba gwamnatin tarayyar Najeriya dama ta kafa rundunar tsaro ba wata jiha ko yanki ko shiya ba. a ƙasa. Wani abun da su su kuma gwamnan nan Oyo wannan state na guda shida ka kuma yi dama so na kan shi an duba baya an duba gaba an sa abun da zai kama musamman lafiya sai sa ke su. Ba ka ganin cewa wannan rundunar tsaro za ta kawo matsala ga wasu waɗanda ba 'yan asalin jihohin kudu maso yamma ba. Babu wani matsala sai ka. Sunana Sumaila Taiwo ba n so abu da federal government yi fa. Ina so security wajen mu da Hausawa da Berebe da Yamirin da Ina Oyo state da kungiyar yorubawa saboda kowa ne ba saboda mu berebe kowa ne saboda shi su abu da federal government ta ci. da ya ce wannan kungiyar amaitukun ya saba wa doka ba ya bisa ka'ida bai kamata ba ba ganin cewa gwamnatin tarayya ya yi daidai bai yi daidai ba bai yi daidai ba saboda saboda hausawa ne saboda fulani saboda yamini saboda mun berebe ni nan security duk dan gareji na fi so kore si gaba daya kana ganin wannan amaitukun zai kawo zaman lafiya a jihohin kudu maso yamma na yarbawa insha Allah sai kawo zaman lafiya ne so amaru jaye me zaka ce a game da hana wannan kungiya da aka bullo da na jami'an tsaro da kira amurtukum gwamnatin tarayya da ta ce wannan haramtacce ne ba bisa ka'ida to da ma haramtacce ne shi yasa gwamnatin tarayya ta ce haramtacce ne domin in ba haramtacce bane ya za a ce jihohi shidda a ce su kaɗai su kawai nasu jami'an tsaro ba sauran kasashen duniya gaba daya shi yasa wannan abin gwamnati ta duba ce da bai cancanta kuma ta soke shi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a Najeriya. Ga masa adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga. Mamman sani karkashe fagen daga. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe goma da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan olsa ko kuma Gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. Cutar olsa ko Gyambon ciki cuta ce da ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a cikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko kuma gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. Gyamban ciki wanda a likitance ake kiran shi peptic ulcer wani ciwo ne wanda yake kawo ciwo a ciki da tsakiyar kirji a mafi yawancin lokaci kuma ciwo ne wanda yakan ya zama mai raɗaɗin gaske kuma yakan ya zuwa ya dawo to likita me ke kawo cutar akwai abubuwa da dama da suke da alaka ko suke kawo yamban ciki a a akan tunanin cewar rashin cin abinci da abinci mai yaji da kuma halin idan mutum ya shiga cikin wani matsatsi abin da a turanci ake cewa stress da shan magunguna sukan kawo wannan wannan alsa kuma haka ne to amma bayan 1982 sai aka gano kuma wata kwaya cuta wadda ake kira helicobacter pylori wata nau'in kwaya cuta ce daga dangin bacteria wanda kusan kashi uku daga cikin hudu na al'ummar duniya suna dauke da ita a cikin tumbinsu ko 'yan hanjinsu kuma mafi yawancin mutane da suke samun alsa ana alakanta ta da wannan cuta likita ita wannan bacteria malaria ko kuma nau'i na kwayar cuta a me ake samun ta duk da dai kayan bayanin cewa kowa yana da shi a cikin tumbin ciki amma banda wadda take cikin cikin akwai wadda ake samu ta waje a ba kowa ba kashi uku daga cikin ɗari na al'ummar duniya kuma waɗanda suke da matsala da tsabtataccen ruwan sha ko kuma ta kayan marmari kayan lambu ko na abinci wato abu ne da ake iya shan shi ko a ruwa ko a abinci ko kuma amfani da ko da su cokali wanda ba a wanke ke ba da sauransu za a iya ɗaukar wannan kwayar cuta za ta kuma shiga mafi yawancin masu ita ɗin ba lallai su samu ciwon alsa ba kuma tana iya zama shekaru da dama a jikin mutum kafin a samu matsala amma kuma da yawa sukan samu alsa saboda dalilan ta sai kuma waɗancan abubuwa da na zayyana na baya rashin cin abinci saboda idan ba a ci abinci ba a cikin tumbin nan akwai acid wanda zai iya kawo matsala abinci mai yaji wanda shi akan kan shi zalla ba lallai ya kawo alsa ba amma idan ya kasance akwai waɗancan haɗarurruka na waccan kwaya cuta da kuma yawan acid ga rashin cin abinci zai iya kawo alsa masu shan giya ko kuma sigari su ma suna daga cikin masu hatsarin kamuwa da wannan ciwo na alsa saboda cikin tumbin nan ko bangaren 'yan hanjin nan ana iya samun wani ɗan rauni ne wanda zai taba wannan wuri sai ya zama gyambo a kira shi alsa din menene alamomin cutar gyambon ciki ko alsa to mafi yawanci alamar shine ciwo tun ya ji ciwon ko tsakiya. iya cikin shi ko dan sama ƙasa da kirji ko kuma tsakiyar kirjin daga ƙasa sai kasance zafi ne kamar ka sha zafin ruwa ko kuma ka ji dum haka wani lokacin ka ci abinci ka ji kamar yaki ya wuce cikin ya kumbura a rinka yin gyatsa haka shine mafi yawancin alamun wannan alsa idan ta ci sosai ta kawo matsala to wannan yana iya canzawa saboda idan ta ci tana iya sa mutum ya zubar da jini a cikin yan hanjin nan sai ya zama bayan gidan shi ya yi baki wani lokacin ya zama kamar kwalta saboda jinin da yake zuba a cikin bayan cikin idan ta matsa sosai wasu a lokacin da ta tashi din takan iya kawo amai kaga mutum na girgima saboda ciwo din saboda ka tana iya zuwa ta hanyoyi da dama shin cutar ulcer nan kala kala ce ko kuma kala ɗaya ce saboda wani lokacin zaka ji mutane sukan yi bayani yadda suke samun ciwon a wurare daban-daban kamar kai ma yadda ka faɗa wani lokaci a tsakiyar kirji wani lokaci ta ciki da makamancin haka. To ulcer nan za ta iya kasancewa a jikin makogwaro ko kuma a cikin timbin wanda ake kira gastric ulcer ko kuma ƙasa farko-farkon 'yan hanji wanda ake kira duodenal ulcer. Amma yanayin ciwon zai iya zama kusan iri ɗaya ne sai idan a wurin bincike ne shine za a gane cewa ga daidai inda ulcer din nan take shine har a gane a ce ga wace iri ce amma yanayin yadda za ta zo din ba lallai mutum ya gane bambancin ba amma idan an tashi bincike bincike a nan ne ake iya bambanta ta su wane ne a cikin al'umma suka fi barazanar kamuwa da wannan cutar ah, na ɗaya dai waɗanda suke shan sigari ko giya wanda suke zama ba sa cin abinci a kan lokaci da waɗanda suke cin abincin mai zafi wanda suke shaye-shayen magunguna musamman magungunan da ake amfani da su don kashe ciwon jiki abin da ake ce wannan steroidal anti-inflammatory drugs irin su da ake ce ibuprofen yakan ya zuwa da sunaye da dama da duk dangin waɗannan da aspirin da duk dangin su iri ɗaya ne duk wannan za su iya kawo ulcer waɗannan mutane da kuma wanda suka ke da ɗauke da wannan ƙwayar cuta ta h pylori waɗannan su ne wanda suke da mafi hatsarin kamuwa daga cutar ulcer cutar ulcer na daga cikin cututtukan da ake iya gado a'a ba a ta amma akwai wasu cututtuka wanda misali za a iya alakanta su da gado amma ba gado ba ne ulcer ba ta daga cikin cikin waɗanda ake gada amma idan ya kasance misali a ce yanayin yadda ake cin abinci a gidan kowa ba zai ci abinci a kan lokaci ba kuma irin abinci ɗaya ake akan iya samu mutane da dama su zo da alamun cutar amma ba lalle yana nufin gado ba wannan ba gado ba ne yanayin rayuwa ne kawai ya kasance iri daya. idan mutum na fama da cutar ulcer me ke ta da ita to abubuwa da dama suke ta da ita yunwa ko abinci mai yaji ko mai zafi ko mai tsami ko lemun gas ko abinci mai maiko duk za su iya tada ita magunguna kamar irin su ibuprofen da muka yi magana su aspirin irin su steroid abin da ake ce prednisolone da duk dange shi duk waɗannan za su iya tada wannan ciwo sannan magunguna da dama akwai takarda da ake sawa za su yi bayani cewa zai iya tayar da ciwon nan idan mutum yana da ta alsa to da buƙatar kada ya ci abinci mai tsananin zafi ah, sannan abu mai maiko da yawa saboda maikon nan zai iya tada alsan nan abinci mai yaji shi ma zai guje shi abin kamar lemo mai gas duk wanda zaka girgiza ka ga iska ta tashi dole a kauce masa magunguna ko na gida ko na bature shan su barkatai za su iya tada ciwon ulcer na saboda haka akwai abubuwa da dama da ya kamata a kiyaye kamar idan mutum ya kamu da cutar kuma ya zo asibiti an tabbatar an yi gwajin da ake an tabbatar masa da cewa yana fama da ɗaya daga cikin nau'i na gyamban ciki ko ulcer shin idan idan ya ɗauki matakan da ya kamata yakan zo ya warke? Eh, idan aka ɗauki matakan da ya kamata za a warke insha Allah rabi. Za a kula da yanayin abinci da yanayin abubuwan da za a guda da kuma a sha magani a kan lokaci insha Allah za a rabu da cutar nan. Akwai cututtuka da dama wanda kuma za a ɗauka alsa ɗin ne ba lalle alsa ba ne. Amfanin zuwa asibitin ne musamman duk ciwukan za su iya zama iri ɗaya amma ciwon cikin ne kuma da zafin da sauran sauransu amma sai an je asibiti sai a ce ma ba alsa ba ne ana iya cewa gastritis ne wani alamu ne bai kai matsayin alsa ba amma in an bashi zai iya zama alsa ana iya cewa acid din ne yake komawa cikin makogaro abin da ake cewa reflux of esophagitis zai iya yiwa a ce bile ne wani wannan koren abu da ke fitowa daga madaciya yana iya dawowa ya dawo cikin tumbi kuma shi ma zai iya kawo ciwo abin da ake cewa bile reflux bukatar idan an je asibiti kenan za a iya bambanta waɗannan matsaloli kuma za a ɗauki matakin da ya kamata na magani za kuma a ba mutum shawarwarin da ya kamata yi saboda haka ba duk ciwon ne da ya kama da alsa din ba ya kasance lallai alsa ne akwai wasu cututtukan ma wanda ba su shafi timbi da yan hanji ba amma za su iya zuwa da ciwon nan da za a iya ɗauka alsa ne misali a ce akwai wani sashen jiki da ake cewa pancreas za a iya samun abin da a turanci ake cewa pancreatitis zai iya kama da alsa amma ba alsa ba ne ita kanta maɗaciya idan aka samu wani ciwon ciwo da ake cewa ita wato maɗaciyar ta kumbura ta ciwo abin da ake cewa cholecystitis zai iya yin zafi da ciwon da za a iya ganin kamar alamar alsa ne amma ba lallai alsa ba saboda haka akwai cututtuka da dama wanda za su iya kama da alsa amma ba alsa ba ne amfanin zuwa asibiti kenan saboda a tantance saboda magungunan su kuma zai zama daban shin wace shawara za ka ba wa mutane musamman ma akwai mutanen da ba su son cin abinci da kuma mutanen da suke yin azumi haka wace shawara za ka ba su domin gujewa kamuwa da wannan cutar idan kuma suna da ita irin matakan da za su ɗauka. To idan kana da cutar nan da bukatar ka a tabbatar da cutar nan ai maganin ta yadda za ka yi azumin ka cikin kwanciyar hankali. Zai iya yiwuwa ka ɗauka kana da ita amma in ka je asibitin ba lalle a ce ita ba Kuma idan dai za ka yi azumin ka yadda ya kamata na ɗauka kai sahur ɗin ka kai buɗe bakin ka kuma ka ci abin da ya kamata ka ci ka guji abin da ya kamata ka guda to wannan ba zai hana ka yin azumi ba insha Allah. Ta sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Da kalawar Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ni ke mana fatan za mu bi shawarwarin da likita ya bamu. Mu huta lafiya. To madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa ta murya Amurka. Ya ce kasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duk inda suke. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Namairo Umar Makera ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Ya ce muna jajanta wa sarkin Potescom game da wani hari da 'yan bindiga suka kai wa ayarinsa wanda ya yi sanadiyar hallaka mutum mutum biyu da fatan Allah ya kan waɗanda suka rasa rayukansu ya kuma kare na gaba. Sai kuma mu na ƙarshe fito daga Gali Siraju Paki ya ce hakika cike shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin basasan Najeriya akwai tilin tarin darussa da al'ummomin ƙasar suka koya. Don haka zan yi amfani da wannan dama wajen yin addu'a ga jagororin ƙasar da suka rasa rayukansu a sakamakon hidimtawa talakawa kamar irin su marigayi sardauna da tafa a balewa Allah ya ji kansu da rahama. a ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana dawamman zaman lafiya a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. yau Alhamis Majalisar Dattawan Amurka za ta fara sharar fage kan shari'a tsige shugaba Donald Trump tare da zaman farko da zai hada da 'yan majalisar wakilai waɗanda za su zama masu gabatar da ƙara da za su gabatar da ƙudurin tsige shugaba Trump ga sanatocin waɗanda za su zama masu yanke hukunci. A yau Alhamis Majalisar Rasha sun amince da zaɓin da shugaba Vladimir Putin ya yi na Mikhail mushistun a matsayin sabon Firayim Ministan ƙasar. Kaɗa ƙuri'an na zuwa ne bayan wata muhimmiyar rana a siyasar ƙasar ta rasha a jiya Laraba, inda aka ga shugaba Putin ya gabatar da wani gagarumin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar, kana kuma ya amince da yin murabus ɗin miyadibid a gwamnatin miyadibid da daɗaɗɗen firaministan ƙasar. Kenya ta shiga wata sabuwar ta shiga wannan sabuwar shekara da wani abin takaici yayin da masu tsatsauran ra'ayi na kungiyar Al-Shabab suka kaddamar da hare-hare kan wuraren da suka auna a ciki har da makaranta ofishin 'yan sanda da kuma sansanin da dakarun Amurka da nata suke amfani da shi. To masu mu a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Voitech zanga-zanga ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari maimaicin shirin yau da gobe.